فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون idan waɗannan suka juya baya daga abin da ka zo musu da shi to ka ce masu ya kai wannan manzo ina sanar da ku cewa ni da ku muna kan wani lamari na rabuwa wanda muke daidai a cikinsa kuma ban san yaushe ne abin da Allah ya yi narkonsa na azaba zai sauka a kanku ba.